a yau kutubar mu tana fadakar da mu ne da kara tunatar da mu me ya kamata mutum ya gabatar har kutubar ke cewa ta da take qaddim li nafsika kairo gabatarwa kanka da aikin alkhairi ina wa kaina da mu gabaki daya wasiya da mu ji tsoron Allah madaukakin sarki akan kawunan mu mu ji tsoron Allah madaukakin sarki a dangane da abin da ya shafi iyalanmu da 'ya'yanmu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira mu muminai ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron allah madaukakin sarki hakikanin jin tsoronsa kar kuma ku bari mutuwa ta riske ku face kuna masu mika wuya da allah madaukakin sarki ku ji tsoron allah madaukakin sarki ku kara tsorace shi ku shirya ma da shi ku kyautata ayyuka ku yawaita ayyukan alkhairi ku gyara kankaninku za ku rabauta a nan duniyar da kuma gobe kiyama ma azamul qur'ani mu dubi girma alkur'ani mai girma da sakonni da ke kunshe a cikin alkur'ani mai girma sakonnin manya-manya dama mun sani littafi ne da yake zance ne baki ɗaya na Allah lokacin sarki cike da wazuzzuka masu raka zukata domin Allah madaukakin sarki da kansa in yana wa'azi wane ne ku ya isa ya yi waya ya dubi dama ya dubi hagu kowa kawai sai dai yi shiru ya shaurari mai wa'azin dan adam ne idan ka ga dama ka shaurare shi in ka ga dama ka yi birin da abin da yake cewa amma banda wa'azin da Allah madaukakin sarki yake mana idan mutum ya kawo da kai shi khasara ya ku uwa a cikin alkur'anin nan Allah ya yawaita mana wa'azuzai da yawa masu girma masu mutunci madaukaka su ne mazajen nan da ba sa gujewa alkur'ani suna karatun alkur'ani kuma suna yawaita dabburi da sakonni da ke kunshi a cikin alkur'ani sannan kuma suna aiki da dukkanin abin da ke ciki na umarni waɗannan su ne manyan mutane waɗanda ke da kusanci ga Allah madaukakin sarki don kusancinsu ga littafi mafiya alkhairi a bankasa suna yawaita karatunsa suna yawaita karatun sakonnin da ya zo mana daga wajen Allah madaukakin sarki suna tunani da tadabburi da zancen na Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah da kansa yake kiran mu ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah madaukakin sarki kowace rai kuma ta ringa duba zuwa ga abun da take aikawa da gobe ku ji tsoron Allah madaukakin sarki hakika Allah mai ba da labari ne game da abun da muke aikatawa haka kuma ya sake fada cikin suratul bakara Ya ce ku gabatarwa kawunanku ayyuka na alkhairi wa qaddimu li anfusikum ku gabatarwa kawunanku ayyuka na alkhairi da za ku mora ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani ku sakankance cewa tabbas za ku gamu da shi wa annakum mulakuhu a ƙarshen ayar sai Allah ya ce wa bashirin mu'minin bayar da labarin farin ciki isar da labarin farin ciki ga muminai waɗanda suke shauraron sakonnin Allah madaukakin sarki kuma suna bi sau da kafa abin da yake umurtar su da yi kuma suna nisantar dukkanin abin da Allah madaukakin sarki yake hane su daga gare su ya ku uwa masu girma yau akwai daga cikin musulmai waɗanda zukatansu rayayyu ne a raye suke ba mutuwa kamar yadda akwai daga cikin musulmai a yau zukatansu a mace suke ko menene aka zuba ba abin da zai shiga na wani wa'azi فهي كالحجارة أو أشد قسوة كذلك هكذا sun bushe ba tausayi a ciki ka ce kamar dutse ne ka dutse yana zuba ruwa a kai bai shiga haka Allah ya kwatanta zukatan waɗansu mutane fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa har yake cewa wasu zukatansu ma ya ma duwatsun bushewa don a iya samu ma daga jikin dutse ruwa na fitowa haka ne ko ba haka bane amma a ire-iren waɗansu daga cikin mutane babu waɗansu daga cikin musulmai in suka ji sakon Allah malaukacin sarki ba tambaya ba yaya aka ba a sami'na wa me wa sun sallama ba ja kamar yadda kuma akwai daga ciki sun ji amma ta ce a ah, insha Allah ba damuwa to kai yanzu a wanne kake a wanne kake ku sani ku yi biyayya ga umarnin Allah madaukakin sarki ku nisanci dukkanin abin da ya hane ku daga gare shi ku tsaya inda ya muku iyaka ba ke tsarewa ku yi ayyuka na biyayya ku yi iya iyawanku wajen gabatar da kyawawan ayyuka ku yi rige-rige zuwa da aikata ayyuka na alkhairi ku tsaya kyau a kan addininku ku kiyaye salloli ku yi kafa kaffa da nisantar ababen da allah madaukakin sarki ya haramta maku ababen da Allah madaukakin sarki ya haramta muku na daga kayan maye da kayayyaki na wargi ba amfani kamar mutum ya zo ya kashe awa uku awa hudu me yake yi sai ka ce yana kiran in ya gani da rayayi abin da sai sai six an gane six din ko yana buga lido nan ko ba haka bane mutum zai iya zama awa uku wajen buga lido ko wajen buga kati na na ko ya ce bari mu rage lokaci kullum yana cikin neman 6 ya kasa gano inda 6 ɗin yake har mutuwa ta riske shi a kan neman 6 ga wannan da Allah ya saukake masa neman ya ci ya je na neman lalle mai hankali a cikin mazaje a koda yaushe suna wa 'ya'yansu wasiyya da su tsaya kem da kafafuwansu su musu tarbiyyar da ya dace su aja su bisa kubalin da koda bayan ransu ne sha Allah ba tsoro ba haufi me ya kawo waɗannan har ya sanya hutubar ta yau tana sadakar da mu akan hakar labarai na tashin hankali da ke faruwa a yanzu shi yasa kai in tun yanzu more daman da kake da shi aika abin da za ka amfana a can ababen da ke faruwa a gidaje na masu hannu da shuni a yau ba daɗin ji in kana mu'amala da alkalai da sauransu da masu raba gado ba daɗi. ka wahala ka tara ka bari a baya bayan ka kuma ba mai tunanin yamma wani abu na alkhairi wani mai gado mai raba gado yake cewa ya kai shekara kusan ashirin yana rabon gado amma ba zai iya tunawa ba yaran ‘ya'yan wa'annan da yake rabawa gado ba zai iya tunawa ba ne a cikin su ma a daidai lokacin da ake rabon gado suna cewa ana jikan baba ba zai iya tunawa ba su kawai abin da ke gaban su kayan nan a shi yasa kai tun da tun kana raye wallahi ka wa abu ka yi wa kanka aiki alkhairi a shekaran jiyar a ranar lahadi wani dan wayar da suka je jana'iza bayanai na ababen da ke faruwa na tashin hankali wani basara ce ya rasu ya bar dukiya ya bar landed properties aka zo rabon gado aka raba gado sai dattijo wanda yake aminin wannan basara ce yake a rage wani abu don a wa baba menene sadakatin jariya da shi wani investment lada ya ringa zuwa wajen baba dukkan ku yadda suka ce malaye da ba mana kayan mu yaran nan kuma sun isa kowannen su na da abun hannunsu amma da ba mana wanda zai baka takaici uban sun yana raye ya ba da wani filin nasa a yi makabarta amma sun da ka sani da abubuwan namu yake ba a bayi rubutu ba da aka zo sai wurin siyara suka ce to iya inda an fara binne ma mutane a ciki ba a suka ce to inda aka tsaya da wato a tsaya da binne mutane a nan bari mu sa ta a hada da wannan filin don a ringa samu ana kashe motoci shi ma ya fi mai sadakatin jariya raba musu kayan su da yana so ya biya bashi aka ce wannan fa umarni ne na Allah madaukakin sarki cewa sai an fara biyan bashi tukuna suka ce a malam biya mana bashi biya raba mana kaya sai kotu a kotun da aka je shi wani mai kudin shi ma nashi ya ciyo shi ya zo kotu sai ya gana ciki kaka ana ciki kaka ɗaya daga cikin yaran da ake gani ma oho oho ne shi ne ya zo wai me ne ake ciki ka kai haka aka ce ai an ce za a biya bashi ne na baba an ce kaza wasu kuma sun ce ba su yadda ba ya ce to a raba kudin na waka son sai a biya bashin baba shi wannan mai kudin da ya ji hakan sai dau darasi ya ce to tunda wannan yaron ya yi hakan shi kuma ya zo zai bashi miliyan ɗari me nake so na ce mana anan, nan aikata alkhairi tun kana gani da idonka aikata alkhairi tun kana iyawa da ranka idan kuma kai ka sa a rubuta a rubuce ka kai wato marafi centers na musuluncin da kake gani eh wa'annan ko da bayan rayuwanka ne za su kula ma da shi ko ka kawo Usman bin afan Islamic Foundation Islamic Center na da Foundation ka kawo shi yasa muke cewa wakafin nan da muke renawa na ji daɗi da jirgin shugabanninmu na tare da mu su ne masu gwagwarmaya mutanenmu ana ta kira muna ta jirja da baya yana tare da mu da za ku guje ka irin gwagwarmayar da ake yi dukiya ba ta ka bane ba ta mai bata ya ce in mani kai kuma sai ka zama in ka ki ka koma sai ka ba da bayanin kowane taron sisi da ka mallaka gashi kuma ka bari a baya don haka kyautata tun yana nan kaddin li gabatar da wani abu tun yana nan da ranta da haka abin yanzu ya yawaita in ka je kotunanmu na musulunci ire-iren wayannan hayaniyar za ka ji ana ta kai komo ana ta ba ta kashi a fiddo da wani abu a wa ba ba wani abu na investment da zai dinga samu ba su fatan komai ba yaya kan wahala da hana bacci da hawan jini da jiran wani yaro awa bakwai bai fito ya ganka ba ba su san komai ba ka tara ka bari ka wahala kuma a banza ka zo a fanko ba komai ka wahala neman komai ka kuma koma ba komai sai ayyukan ka kai da haka qaddim li ka khayra gabatarwa kanka da aikin alkhairi duk miliyoyin nan da lissafe lissafin nan da kake yi da biliyoyin nan wallahi har wani lokaci mai ana ambata wayan nan biliyoyi sai kai na ya nemi ya buga dan adam ga mabukata nan hatta makwabtan nasa su haka ta taimaka musu ga marayu nan ta ko'ina waɗannan da in har kai investment ne fa kake yi su ne investment ɗinka amma abun takaici har ka ga mutum ma yana kokari da ma a ce musulunci ne ma zai zama mutum sai ya tsalle kansa don yana gani an takura masa dukiyan nan ajiya ce من ذا الذي يقرب الله منه قربا حسنا في على شيء منه فيضاعفه له أضعافا كثيرة ne shi sa daga cikin magabata sayyidina Usman an yi lokaci da ana ta wahala ana ta wahala a garin Madina a lokacin tsadan abinci wane na abinci misali a ce ana kan wahala irin na yanzu sai kawai ya aika aka zo da dabbobi dauke da kayayyaki na abinci ana shigowa da su garin madina yan kasuwa suka je za su nemi tsari misali ana sayarwa naira biyar wani ya je ya same shi ya ce to na kara ma naira biyu da allah sai da ya ce a ya yi ka kadan wanda ya zai ce to na sayi naira goma ya ce ya yi ka kadan akwai wanda muka yi da shi zai azamin abin da kai kace za ka bani wani zai ce zan kara maka sha na saya sha uku misali ya ce ba zan da ba to na saya sha biyar ya ce ba zan da ba ya ce akwai wanda ya kawali zai zo zai kara min abin da ya shi wannan isa a nan madinan ku je ka sai da mashi mu ba za mu saya ba don ba mu ba mu san wani dan kasuwa da zai saya shi yadda yadda wannan ya taya ba ya ce allah madaukakin sarki allah madaukakin sarki ne ya yi mun tayi ya ce man zanna zai yi kuru Allah farban hasanan fayu ba a yi hula hume ne hadin ba lissafi shi ne mutane ya maka kai in nan ma bawa allah madaukakin sarki rance zuba jari a hannun jarin allah madaukakin sarki je ka saya Ciya a investment na Allah madaukakin sarki ka dai yadda kuma rayuwa ka zai albarka ka damu da Allah madaukakin sarki karin ciki amma in ka tara ka bari a baya ban ce fa ka ka sa yaran su talauce ba fa amma duk tunanin da kake yi kana mutuwa ko wallahi hatta dakin kwanan ka sai an nemi an fi doka ce a kai ka wani waje ni a asibiti ne ma daga gidanka sai da ya dawo wasu ba da za a kai hatta motar hawanka na sai sannan da kake ji da ita ba mai kula da kai ba za a sa ka ba a ciki sai irin akwana ambulance din nan bayan Allah ku ji tsoron Allah lokacin sarki ku zuba ku sayi hannun jari daga kamfanin Allah madaukakin sarki mutuwan nan na kwankwasa ta ko'ina bayan allah na gari kuma suna nan a shekaran jiya akwai wanda ya rasu a nan aka shirya shi fuskarsa da komai ba wani abin da za ka gani na ya jijjiga ya a lokacin cire rai ga fuska fresh zai bude baki ya ya ma magana sai ka ji ayyukan da yake yi na gore da waɗanda yake yi gwanin ban sha'awa gidansa ya mai da islamiyya kaga yara suna kawowa islamiyya zai tsaya bakin gate sanuku da zuwa sanuku da zuwa kun so sanuku da zuwa sanuku yana haba haba falo aka mai da shi islamiyya masallacin kai gidan ma ga baki ɗaya kuma islamiyya daya daga cikin ɗaliban da suka yi karatu a islamiyyar take ce min sama da shekara ashirin da su da suka wuce da ta je ta ga gidan kofofin da suke gidan sun wancan lokacin har yau ba ce su ba ba ce su kai sai a ce wata shida shida ce canza komai na gidanta labule a canza shi shekara uku uku nawa ne so nawa kake ce sabunta kwanciyanka a cikin kabari wanda kwanciyar nan naka na kabarin ka saurari abin da mumine za su samu an kwantar da mutum a cikin kabarinsa kai tsaye sai ka ga ga mumini sai a buda mai iya ganinsa sai ya ga wani ya zo masa da sakin fuska kyakkyawa da haske ga kanshi ga kaya mai kyau sai zai ce da shi abshe bi karamatin min Allah wa na'imin muqim kwanta da hankalinka ga labarin farin ciki ba da wani kawo a yau ba wani tashi hankali tare da kai sai ce to yadda ka bani labarin bushara kai ma Allah ya ma hakan amma wane ne kai sai ce da shi ai ni ne ayyukanka na kwarai ni ne ayyukanka na kwarai wanda a duniyar kana gaggawa duk inda aka tallata aikin alkhairi rige rige kake ka je ka aiwatar duk inda kuma aka ce ana sabo a billahi a nan da na ka sanci wajen shine Allah ya saka maka da alkhairi a yau sai a buɗa mai kofa na daga aljanna a buɗa mai wuta kuma daga wuta sai a ce da shi da da kana mai sabon Allah ne kaga wannan da aka huda har kana ganin wuta can to shi ne ainihin mazauninka a cikin wuta amma sai da shi tunda Allah ya tabbatar ya shirya da kai ka tabbata akan haka ka aika da aika na ne, to ga inda aka canza maka nan na aljanna daga nan sai da mutum yana cewa ya Allah ai ta tashin kiyama mana don ya mallaki wancan gidan to kai yanzu tambaye kanka wanne ne kake ciki wanne ne kake ciki wanne ne kake ciki ce da shi a kwanta da hankalinka ba da raje shi gaba da jin dadin ka daga nan har lokacin tashin kiyama yi Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda suke jin tsoronsa ya sa mu mutanen imani da sakankancewa Allah madaukakin sarki ya damantar da littafinmu a gobe kiyama ya sauƙaƙe mana bincike a ranar kiyama ya azurta mu da jin tsoronsa a koda yaushe za ku yawa masu girma a koda yaushe za mu ci gaba da sadakar da juna dole ne mutum ya zuba jari a hannun allah madaukakin sarki ke tara ta tara a karshe in baka yi wani abun alkhairi ba sai zai zama maka nadama allah madaukakin sarki ya kare mu daga haka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن